أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا 19 ga watan rajab shekara ta 1436 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da 8 ga watan biyar shekara ta 2015 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a darasinmu na 27 a cikin wannan littafi mai albarka na shama'ilul muhammadiyya da yake magana akan sifofi da kuma halayya da ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na imamu turmiji idan ba ku manta ba za mu tashi ne a babi na 28 babin da ke magana akan kan wato ambato da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi dangane da muhimmancin bismillah yayin da mutum zai ci abinci a karatunmu da ya gabata mun yi bayani dangane da fa'idoji da bismillah da manufofin da shari'a ta ce a rinka ambatan Allah yayin da za a ci abinci kaɗan daga cikinsu shine duk wanda baya ambatan Allah yayin da yake cin abinci to tabbas yana ci ne tare da shedan tare da shedan amma wanda yake ambatan Allah yayin da zai ci abinci to baya ci tare da shedan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah ya ci gaba da nuna mana cewa ashe ita albarka tana sauka a cikin abinci kuma tanzil wasata ta'am tana sauka ne ma a tsakiyar abinci din yayin da mutum bai ambaci Allah ba wannan albarkar ba za ta shiga ba kaga an yi asara kenan idan an ambaci Allah shedan din gudu yake don shi baya son ambaton Allah kowane zama da mutum zai yi na cin abinci in yi bismillah ɗaya ta wadatar masa yanzu kuma za mu karanta menene hukuncin mutumin da zai fara cin abinci ya manta da bismillah bai yi bismillah ba sai daga baya sai ya tuna قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي الهشام الدستوائي عن بديل الأقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu hadisin imam bukhari da imam ahmad da imam tirmidhi duk sun ta wannan hadisin manzo Allah ce idan ɗayan ku ya manta yana cin abinci bai ce bismillahi ba to yayi bismillah a tsakiyar lokacin yana cikin cin abinci ɗin. amma ya ce bismillah awwalahu wa akhirahu bismillah farko da ƙarshe ma'ana wannan bismillah takfika fi bidayatil akli wa nihayatihi ta ishe ka a farkon cin abinci da kuma ƙarshen cin abinci kenan bismillah ba ta kubucewa ko da mutum yana cikin cin abinci ne ya tuno ko a ƙarshe ya tuno to sai ya ce bismillah awwalahu wa akhirahu a nan gurin ya ku yan uwana Wani hadisin manzo Allah yana faɗakar da mu da shiryar da mu akan muhimmancin ambatan Allah yayin da za a ci abinci musamman in za a fara cin abinci din kuma wanda ya manta an ba shi wani bonus an ba shi wani sauƙi ba laifi ya iya faɗa ko da a ƙarshen cin abincin ne ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu da hausa bismillah a farko bismillah a ƙarshe to da wannan ne Allah zai ba shi albarkar da duk ake samu a cikin abinci ɗin sannan kuma za a haramta wa shaidan fa'idantuwa da wannan abinci ɗin malamai suna cewa da mai cin abinci zai ƙi ambatar bismillah da farkon cin abinci da gangan to an dai ba shi damar da ƙarshe idan ya zo sai ce bismillahi awwalahu wa akhirahu dan dai ya haramta wa shedan fa'idantuwa da wannan abinci da yake ci um, wasu malaman suka sake cewa idan mai cin abinci bai yi bismillah ba har sai da ya gama cin abincin ga baki daya har ya zo zai wanke sai ya tuno zai wanke hannu sai ya tuno ai bai ambaci Allah ba to shi ma dai an ba shi daman ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu wani hadisi yana nuna mana kwaɗayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ambaton Allah yayin da ma za a ci abinci har in za a ci abinci ma sai an kira Allah na'am har cin abinci ba a manta ba a kira Allah ba kuma ba a so a manta ba a kira Allah ba shi ne yanayi kuma ana karantar da mu ɗabi'unsa ne don mu yi koyi Ya ce la ya yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kai bawa kada ka bari harshenka face yana danye shine ratob danye wajen ambatan Allah koyaushe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah astaghfirullah hasbunallahu wa ni'mal wakilu لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت لا إله إلا الله وحده لا شريك له wato ana son mutum yawaita ambata wannan koyaushe ko kana tafiya ko kana zaune da wannan ne za ka shiga layin da allah ce والذاكرين الله كثيرا والذاكرات masu ambaton Allah da yawa cikin maza da masu ambaton Allah da yawa cikin mata kuma wannan layan kusuka shay'an wala tadurru bi shay ba za ka ba zai rage ka da komai ba kuma ba abin da za ka cutu kawai wai so ake bakin ya motsi kawai amma shaidan ba zai barka ba wallahi idan ba ka yi da gaske ba sai ka farkon yi ne har ƙarshe shi ɗan bai barka ka ce Allah wa ni'mal wakil ba ka tsaya kai tunani yaushe zai barka da ba. kuma wanda ya ce Allah wa ni'mal wakil wato ya mika gaba ɗaya kulliyarsa duka komai nashi ya miƙa wa Allah ya ce ya ubangiji ba ni da wani abu ka ishe ni ni kai na mika al'amari na gare ka kawai shine ma'ana hasbunallah wa ni'mal wakilu قال حدثنا عبد الله بن الصباح الحاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك حديث إمام البخاري ده مسلم ده إمام الترمذي من رواية حديث cikin sahabbai shine Umar ibn Abi Salama yanzu muka fara zuwa kansa a cikin sahabbai umar ibn abi salama ibn abdul asad ibn hilal ibn abdullahi ibn umar ibn makhzum abu hafs al-qurashi al-makhzumi al-madani al-habashi al-maulid a habasha aka haife shi an ce an haife shi kafin a turo manzon allah sallallahu alaihi wasallama da shekara biyu ma ko sama da haka baban shi ya rasu a shekara ta uku daga hijiran manzan Allah sallallahu alaihi ya bar 'ya'ya guda uku guda hudu kai to wannan Umar din shine babba daga cikin yayan akwai Salama akwai Zainab akwai Durra to shi wannan shine mahaifiyarsa din ta auri manzan Allah Umar ibn Abi Salama ma'ana dan gidan Ummu Salama ne wannan kun gane in kullura kullura da sunan Umar ibn Abi Salama ma'ana Umar dan gidan Abu Salama Abu Salaman da yake mijin Ummu Salama ne manzo Allah ya auri mahaifiyarsa a lokacin yana yaro kenan manzo Allah ya zamanto an min ar-raza kuma du baffansa ta wajen shayarwa ya rasu a lokacin halifancin abdulmalik Malik ibn Marwan shekararsa 83 a duniya ya dade to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wataran ya shiga wajen annabi shi shi wani umar abi salama din sai ya tarar da Allah wa indahu ta'am akwai abinci a tare da shi sai Allah ce odnu ya bunayya matso mana ya kai dan dana me yasa ya ce dan dana نعم لأنه تزوج بأمه saboda manzo Allah ya auri mahaifiyarsa wanda ka auri mahaifiyarsa ai kamar koda ba kai ka haife shi ba ai kamar ɗanka ne haka ne jayyid yace matso mana fasammillah ga abinci nan ka ambaci Allah wa kul bi yaminika ka ci da damanka wa kul mimma yalika ka ci abin da ke gabanka shikenan short and clear very precise ba wani dogon turanci sallallahu alaihi wasallama jumla guda uku ta ba da wato ma'anoni masu muhimmanci akan ka'idar cin abinci na farko lalle ashe daga cin ka'idar cin abinci ana so a ambaci Allah yayin da za a ci abinci shine dai babin da muke magana kai. yanzu duk hadisin da za mu kawo zai magana akan ambatan Allah idan za a ci abinci na biyu ana so a ci abinci da dama duk wanda zai ci abinci ya ci abinci da dama ka a ci da hagu to yaya wanda yake da hannu ɗaya kuma hannun hagun ne kawai to kaga wannan larura ne ad-daruratu tubihul mahzurat ita larura tana halatta abin da yake ma na haram ne larura ba tana halatta haram mushe haram ne amma yunwa ta zo za ta kashe mutum ba laifi a je a soya masa mushe a dandake masa kashin a kawo masa ci ya yi gatsa ya yi gatsa ya bi da ruwa halal ne giya haram mutumin da ya zo ishi ruwa za ta kashe shi an nemi ruwa an rasa sai aka ce to sai dai ga giya amma ruwa dai babu ku ɗauki giyar ku bashi ad-daruratu tubihul mahzurat to amma zai ci gaba da shan giyar ne bayan ya samu ruwa kuma ya ci gaba da sha watakila ya sha ya ɗan ji daɗin ta to shi kuma sai aka kawo ka'ida ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha larura ana iya Kantar da ita ne iya bukatarta iya zamaninta a nan ake tsayawa misali ya yi tafiya ne yana cikin yunwa da talauci a fi asna'i safar a lokacin da yake kan tafiyar ba laifi da bai samu guzuri ba ya ci mushe amma idan ya dawo gida dan ya saba cin mushe wata ran kawai ya ga bujimi a kwance mushe sai ya ce ai dama mun saba ci sai a yanko a kawo masa la ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ana tsaye da larura iya wato inda ake da bukatar ta iya wurin kun fahimce ni jayyid kaga wannan hannunsa ɗaya sai ya ci da dama sannan kuma ka ci abin da ke gabanka tarbiyya kenan tarbiyatul akali malamai suka ce anan ake gane mutumin da ya karanta sunna hatta a cin abincin shi da mutumin da yake da tarbiyya hatta a cin abincinsa duk wanda ga yana ci abinci da dama yana cin abinci yana ambatan Allah yana cin abinci gabansa yake ci to wannan ya samu tarbiyya ya yi abubuwan da suke da muhimmanci a wajen cin abinci su ne rukunan to amma ya laita wanda bai samu tarbiyya ba ka zuba ido ka gani idan ka je irin hotel hotel inda ake cin abinci sai ka ga babban mutum yana cin abinci da hagu abin sai baka mamaki wata rana na yi tafiya ina jin na taba ganin wannan a wani airport musulmi subhanallah ya akul bishimalihi amma dai kawai dai yan duniya dai haka ba tarbiyya ba abin da ya dame shi kaza ce dauka yana yaga yana ci abinsa na ce ai ba daɗi ma mutum ya rinka ɗauko ya ce ba abin da ya ci da hannun dama ya ci da hagu duka su'u tarbiya mummunan tarbiya wanda ya wannan ba lalle ne ambaci Allah yadda zai ci abinci kuma kula hotel hotel na zamani yanzu da ake cin abinci za a kawo ma cokala kala kala akwai cokalin da ma sai kayi wannan da wannan haka ake yi ka je ka ce faɗa za ka yi to shi ma an ba kayi da gaske ba sai ka zo ka da hannu na hagun ba tare da kafar gaba biredi da shayi a nan ake tafkawa biredi da shayi galiban masu cin biredi da shayi to lalle ana ci ko ana sha da hagu ya ga mutum ya rike biredinsa da hannun hagun ya gutsura ya ɗauko shayi da dama ya watsa shi kenan akalta bishi malik ka ci da hagun ɗinka to ya za ka yi ajiye shi ko ka riƙe shi da hagu riƙewa dai ba a hana ka ba ka riƙe za ka iya riƙe biredi na hagu ka gutsure shi ka ci ka ajiye kofin ka ɗauka ka sha wannan tarbiyya kenan jama'a kuma wannan ana samun ta ne tun a gida tun a gida 'ya'yanmu yara ƙanana yaro idan ya tashi in bai samu tarbiyya sai ga yana cin abinci da hagu ya miƙe kenan daga nan sai a ce ai ya zan ai ba hago ne ba hago sai ci abinci da hagu kuma shi ma ana samu wannan ku tambayi malaman makaranta za su gaya muku rashin tarbiyyar 'ya'ya akan cin abinci da hagu malaman makaranta da suke zagaya cikin yara suna yin break wala yaro za ga yana cin abinci da hagun taliya ce ko indomi ne da hagun zai rinka ɗiba yana ci saboda me babansa baya hana shi a gida maman shi ba ta hana shi a gida sannan cin abincin gaba rashin ladabi ne kuna cin abinci ko kai ɗaya ko ku biyu hannun ka yawo wannan ba daidai ba ne kuskure ne kowa ya ci gaban shi amma in ba mu yi wa yaranmu tarbiya ba ku zuba musu abinci ka zuba wa yaranka abinci a gaba ka sa su kalle su ka ga ikon Allah wani ya zo ma ta gaban wancan zai fara ci to sai ka tsawata mai ka ce ba haka ake yi ba wannan a tarbiya bil fi'li kenan practical aspects wato a aikace ba wai mu zuba ido mu kyale muna ganin tarbiya mu tana lalacewa ba manzo Allah ya faɗakar da mu waɗannan ladabai na cin abinci a tasmiya qablal al-akl to jama'a idan mutum ya zo zai yi ambace Allah nan in yace ce bismillahi ya yi koko ya ce bismillahir rahmanir rahim ka san yawanci an ce a yi bismillah sai a ɗauka bismillah kawai shi ya yi ko bai yi ba na'am malamai suka ce ya yi fashiyali haka amma dai kammalalliyar bismillah ita ce wadda duk rukunanta suka zo aka kawo mata a rahman ɗinta aka kawo mata a rahim ɗinta saboda in dai za a rubuta bismillah ai a haɗe ake rubuta bismillahir rahmanir rahim so duk inda aka buƙace ka aka umarce ka da kai bismillah za ka ce bismillahir rahmanir rahim ne to haka abin da za ka yi kenan za ka haɗa su gaba ɗaya ka ambata ka kira allah cikakkiyar bismillah kenan me hikimar cin abinci da hannun dama suka ce hannun dama shi ya fi cancanta a ci abinci saboda me saboda shi ne baya tanawulin wato aza baya kama najasa da ƙazanta bai kama najasa da ƙazanta amma kaga hannun hagun akaram kalla da shi ake tsarki fa idan mace ce da shi take wanke bayan gidan yaronta watakila a rana ɗaya za ta wanke bayan gidan ɗanta marrat wa karrat ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma ta zo cin abinci sa hannu kai ma za ka cire wata ƙazanta da hagun ne to ka ci da dama sannan suka ce cin abinci da hannun dama fihi ta haƙiƙul baraka akwai tabbatar da albarkar da ake nema ba sunna da kuma bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba annabi ya faɗakar da mu mu ci abin da ke gaban mu duk wanda ake cin abinci tare da shi sai ka ga mutum yana sa hannu yana cin abin da ke gabanka za ka ji ba daɗi za ka ji ba daɗi kuma wannan zai nuna cewa kamar mutum yana da wata haɗama haka kuma abin da ake idan an zo cin abincin haka wasu suke sai ga mutum hannunsa yana yawo to amma anan akwai fa'ida wani abinci ne ake ci mutum yake cin gabansa abincin da yake a haɗe wuri guda kamar tuwo kamar shinkafa ko kamar gari amma duk abin da yake pieces pieces ne kwaya-kwaya ne ta wannan ba laifi don hannunka ya yawo kamar misalin kuli ƙarago aka zuba muku ƙarago faranti guda za ku tashe shi daga aiki to wannan ba laifi ka jefa hannunka ka tsinci wanda ka gaya maka ko dibino taltakat za ka tsinci wanda ka gaya fuma ne ko gyada ko gujiya wannan tsintsinta za ka yi nama soyayye kwaya-kwaya ka duba kashin da za ka iya fasawa wanda ya fi ƙarfinka ka bar ka ɗauko wani kenan dai kawai duk abu guda guda ba laifi bane idan hannunka yayi yawo tunda guda guda ne ba kwaya ɗaya bane ban sani kowa na fahimta na kar a ga laifin mutum dan yana tsinta in gyaɗa ake ci ko nama ne mai guda guda kar a ce ya saba sunna in hannunsa na yawo a to amma gaskiya akwai rashin tarbiyya shi ma da mutane suke a wannan yanzu misalin abin guda guda ne wani idan ya zo ci mai kun ya sa hannu ya ɗauki ɗaya to shi bai zai ba sai ya sa sai ya ɗebo da yawa sai ya riƙe a hannunsa a karon kalla ka bar shi a cikin mana tun daga kwanon a gabanka yanzu kamar misali nama soyayyen nama ne ana ci kwaya ɗaɗɗe ana jefawa shi goganka idan ya zo sai ya sa hannunsa sai ya ɗebo kamar guda goma sai ya riƙe sai ya rinka ɗauka yana ci ka san me hikimar haka in case of in case city ƙarshe <laughs> wato ƙarshen ne zai maka illa lokacin da watakila ya ɗiba ko kuma kuna tsantar ɗaya to yana da sauran wajen guda goma hannunsa sai ga ya tashi ya tafi to wannan shunansa haɗama haka gyaɗa ma ana ci sai ga mutum ya miƙa wannan ɗabi'ar mu ne al'adar mu ne sai mutum ya sa hannu ya ɗebo gyaɗan nan cikin hannu sai ya riƙe yana fasawa yana yi ga wancan kuma yana ɗaukan ƙwaya da ɗaya to in haka za a yi jama'a sai dai a yi ta kowa da kowa in dai za a zuba gyaɗan nan wani kowa ya sa a ɗiba to kai ma in wancan yayi kai ma ka ɗebo kai ma ka riƙe ka in so kwanan ya zama bai da amfani so ya kamata ku gane wannan babin kada wani ya zo ya ɗebi wani abu a hannunsa ya zo ya riƙe sauran kuma suna cin ƙwaya ɗaya-ɗaya. akwai wata fa'ida malamai sun ce idan naka ne abin ya halatta ka ɗauki biyu kamar misalin ka kawo mutane soyayyen nama ka ce jama'a kowa kwaya daɗe zai ci amma ni zan rinka ɗaukan bibbiyu <laughs> me dalili naka ne na'am in kan kana da bukata za ka iya gaya musu haka shikenan sai ka yi ban sani ko kuna fahimta sannan suka daɗa cewa idan kana so misalin kai goyo ana cin abinci ne akwai nama ana cin ɗaya kai kuma kana so kai goyo ka haɗa biyu sai ka ɗaga hannu ka ce jama'a ina neman izini don Allah zan rinka goyo ma'ana zan rinka cin bibbiyu suka ce a ba komai bismillah malam ko da mujamala suka yi ba sa so suka ce maka bismillah a shari'a baka saba wa Allah ba saboda me ka nemi izinin su kai ka fa karfin cin kwaya da dai sai dai ka rinka goyo to duk wannan ba laifi to ba wai nama kaɗai ba kuma jama'a wani lokacin ana cin abinci za ga abinci ne shinkafa ne amma an jajjefa nama an jajjefa nama me hukuncin shari'a nan gurin hukuncin shari'a shine a raba shi kowa ya samu kowa a jefa masa a gabansa in zai rabu in ko ba haka ba to a bari an gama cin abinci kowa ya ɗauki ɗaya a game Allah zai rage daga ƙarshe amma wani za ka ga yana da kunya in an zo cin abinci yana da kawaici wallahi ba zai iya fara cin naman nan ba wani kuma ana ajiye farantin abinda zai fara kai farmaki wannan naman zai ɗauka kamar da wasa ana dariya ana hira kurin nama shi zai ɗauke kuma ba mamaki in mai kyau din ma a gaban ka yake can zai je ɗauko shi ma kafin ku fargama ya fara buge kwaya uku tukuna kaga wannan wannan yana zubar da kima da mutuncin mutum wani kuma duk lomar da yi sai ya goya nama insha Allah so in kuka kuskure ba ku fara da wuri ba za ku sha mamaki na gaya muku ni abinci ya haɗa ni da wani bawan Allah ya rasu Allah masa rahama muna cikin cin abinci na ɗan yi ɗan fulatanci da nama kuma gaskiya akai muna ci muna da abin ha na ga mutumin nan duk loma sai ya ɗauki naman nan kuma ni ma ina da bukata ni kuma na kasa sa hannun ɗauki naman nan muna ta ci muna ci wallahi kafin mu gama cin abincin nan malam mutumin na ya tashi da naman nan tas to muna yara ne sai faɗa ya kaure na ce wallahi ban yadda ba na fa gaya muku muna yara ne yawwa kar wani ya ɗauka cewa <laughs> kar wani ya ɗauka cewa muna yara ne sosai muna yan firamare ta faɗa ce wallahi ba zan yadda ba kuma bai ce komai ba so kaga tarbiyyar da ya samu kenan so yan waɗannan abubuwan yan uwana ƙanana gaskiya suna da bukata a faɗakar da mu a gidajenmu ko a wuraren karatukan musansu. amma idan kai kai ɗaya ne kana da cikakken yanci ba laifi to yaya mai gida da iyalinsa ana cin abinci da kai da matanka da 'ya'yanka a faranci guda ma'an zuba nama an zuba kayan abin abinci to su ma sai ka nemi izinin su ka ci da kai mai gida ne za ka rinka goyo inda an san kai babba ne ai ka san babba sai da goyo <laughs> wannan ba laifi amma me yafi yanda mutane suka yi sai kai shi yasa masu dabara akwai wasu suke dattako a wajen cin abinci da an zo za a ci abincin akwai nama dabarar wani sai ga wani ba sa shi aka yi ba sai ya maza naman nan sai ya wa mutane gabansu ba sai ya magana ba saboda ya san akwai masu son zuciya duka wannan bai kamata a tattauna a kansa ba abun duniya ne amma wannan ɗin zai iya lalata alaƙarka da mutane wani idan an zo zuba abinci in an zo taro sai ce kar ku haɗa da wani da Allah ku tura shi can <laughs> kaga an kawai gari ana gaba gaba da kai kaga akwai matsala ai Allah ya fi mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan ladabi ne kuma ya kamata mu koya qala haddathana mahmud bin ghailan qala haddathana abu ahmad az-zubairi qala haddathana sufyan ath-thawri an abi hashim an isma'il bin riyah riyah an abihi riyah bin abida an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza idan ya gama cin abincinsa qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimina Allahu akbar hadisi Imam Tirmidhi wannan kuma jama'a addu'ar cin abinci kenan in an gama da yawa ana tambaya malam me ake faɗa in an gama cin abinci ga ta nan ba ta da tsawo الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين godiya tabbata ga Allah a amana da ya ciyar da mu ku ji kalmomin ya ciyar da mu wasakana ya shayar da mu ashe Allah ne mai ciyarwa Allahu yut'im wallahu yusqi ya ciyar da mu ya shayar da mu wa ja'alana muslimin kuma ya sanya muka zama musulmi ma'ana kasancewarka musulmin ma ka gode Allah dan da ta zo maka a goce da ka tarar da kanka watakila a wancan unguwar cikin mutanen can kana nan arne malam da da cross a wuyanka ba sallah ba tasbihi ka ci kare ka ci alade kuma mutane ne irin ka ba su da bambanci da kai so bai kamata mu gode wa Allah ba shi yasa kullum malamai suke cewa a rinka cewa alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman godiya tabbata ga Allah a bisa ni'ima ta musulunci da imani wannan addu'ar ita ake da Allah mu koya wa 'ya'yanmu, mu koya wa kanmu ba wahala yanzu ma za mu iya haddace ta alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimina na'am akan iya cewa alhamdulillah kawai alhamdulillah an gama cin abinci a ce alhamdulillah yara ma a karanta da su mama na ƙoshi mama na gama to alhamdulillah a ce alhamdulillah baba na ƙoshi ya ishe to ka ce alhamdulillah haka ake an koya masa shi kadai wata rana yana zaune da ka da ya gama ci sai ce alhamdulillah to tarbiyya ta samu kenan Allah ya ganar da mu abin da ake nufi da alhamdu shine as-sana'u ala Allah bil jamil yaban Allah shine alhamdulillah ya jama'a yaban Allah da kyawawan kalmomi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗakar da mu mu yabi ubangiji dan ya faɗa a cikin alqur'ani la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid Allah ya ce idan kuka gode mun zan ƙara muku wallahi zan ƙara muku inji Allah sai da iran tsuwa wala in kafartum in kuka mun butulci inna azabi lashadid to lalle azaba ta mai tsanani radadi ne kuma malamai suka ce duk wanda yake yawan faɗin alhamdulillahi Allah zai dawwamar da ni'imarsa a kan shi ka kula da wani abu guda malam ko a nan duniya ne mutumin da idan ka masa kyautayi ka masa mutunci yana zuwa ya maka godiya na'am Allah ake yi godiya amma da daɗi mutum ka yi masa mutunci ya nuna godiya kana da karsashi kake ɗaukan abin nan ka bashi amma mutum ka bashi abu bai ma san ka bashi ba baya baya bai da appreciation baya nuna wato la yuzhir farahu wa la yashkurin nas kuma manzo Allah ce man la yashkurin nas la yashkurin la baya yi wa mutane godiya wanda ko baya yi wa mutane godiya ba zai wa Allah godiya ba yan uwansa ma da suke tare da shi kullun yau da gobe yana ganin su baya iya cewa ya gode sai Allah da ya masa zai ce ya gode wallahi baya iya yi to za ku ga a ɗabi'ar mu mutum yana son wanda in ya masa abu zai zo gode ne Allah ya saka ne na ji daɗi Allah maka albarka wallahi malam ku a cikin mata ne ka lura da wannan tarbiyya ta gida mace da za ka zo ka siyo abu bai kai ya kawo baka kawo za ta karɓa ce Allah ya sa albarka Allah ya ƙara arziki na gode Allah ya ƙara wadata in abinci ne ka siyo a yi maka addu'a wallahi da daɗi ko da ba wai yabo ba addu'ar ma a yi maka addu'a ce Allah ya saka maka Allah ya ƙara maka wadata Allah ya baka lada da daɗi amma matan wannan zamani za ka kawo sai a ce aje shi a can wallahi malam aje shi a can ko ka kawo ma ba za ma a nuna ma ka kawo ba in ka ga an maka magana ya kare. saboda gani kake gani take wani bawa ne take da shi ajiyayye kawai da zai mata hidima kuma sai ta fi ka cin abincin ba sai ta fi ka amfanuwa da shi daga ita har 'ya'yanta ka kasa abincin da kake siyowa ka kawo gida inda za a ware me kake ci a ciki ita da 'ya'yanta sun fi ci amma saboda ba mu samu tarbiyyar in mun ga abu na alheri mu yi godiya ba haka ake ta rayuwa kuma 'ya'yanta suna kallo suna koya haka su ma za su girma in mata ne in an yi auren su wallahi ba za su yi wa mazajensu ba kun ga illar mummunan tarbiyya yadda take tashi tun daga gida ko mutum ka daure ka yi masa abu na mutunci amma ba zai iya buɗe baki ya ce maka ya gode ba wani abun ma ka ba wa mutum ma ba ma wai ka yi masa godiya ya maka godiya ba malam ya gaya maka ma ya karba dan ma ka tabbatar da dan aiken ya kai wallahi ba zai gaya ma ba ba zai gaya maka ba amma ya iya buɗe baki ya zage ka in baka ba shi ba ba cewa na gode babu godiya babu to Allah ya nuna a gode wa mutane kuma a gode masa tabaraka wa ta'ala ban sani ba ko ana fahimta na wannan kenan wajibi ne ga musulmi ko yana da kyau ga musulmi duk lokacin da wata ni'ima ta ubangiji ta same shi yi wa Allah godiya ya tabbata a wata riwaya wani sahabi kawai sai aka ji kullum yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kawai aikinsa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah aka ce wai yane ne kai kana yawan faɗin alhamdulillah alhamdulillah ya ce kalimatun ahabba Allah kalma ce da Allah yake son ta kaga alhamdulillah Allah yana son alhamdulillah malam kaji Allah yana so bawansa ya rinka cewa alhamdulillah ko me ma ko da daɗi ko ba daɗi alhamdulillah wane ya jiki alhamdulillah wane muna godiya an yi abin alhamdulillah wane kaza alhamdulillah komi mu'amalaka alhamdulillah wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske yace Allah yana son ta saboda son ta da ubangiji yake nima kuma nake yawan maimaita ta kaga wannan tarbiyya kenan mai kyau Allah ya ganar da mu قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت الغداء إذا رفعت المائدة من بين يديه manzo Allah ya kasance kamar yadda shi abi umama ya rawaito idan an daga rufi'atul ma'ida kwanan cin abinci ko farantin da ake cin abinci shine ma'ida ma'idatul ta'am in an dauke abinci daga gaban shi kenan ana dauke abinci daga gabansa in ya gama ci sai shi alhamdulillahi حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع غير مدع مودع ولا مستغنى عنه ربنا وانا حديث البخاري والترمذي kaga wata addu'ar kenan ta biyu da ake yi yayin da aka gama cin abinci addu'ar cin abinci da Allah yana cewa godiya tabbata ga Allah godiya mai yawa mai albarka a ciki ghaira muwadda'in wato mu ba ko muda'in a wani wasalin wato mu ba masu barin ubangijinmu ba ne daga wada'ani kamar ka ce da'ani wancan wadda masu ban kwana da ni'imar ubangiji mu ba masu wannan ba ne wala mustagnan anhu rabbana mu kuma ba masu wato wadatuwa ne da wannan abincin ba ya ubangiji muna gode maka godiya mai yawa ya ubangiji godiya mai albarka a ciki ya ubangiji mu ba masu barin wannan ni'ima da ka bamu bane muna sonta ya ubangiji mu ba mu wadatu cewa ya ishe mu daga nan karka ƙara bamu ba a'a ya Allah ina so nan gaba kai mun rabbana ya ubangiji kenan kaga wannan yana nuna mana wato tsananin buƙatar ɗan adam ga ubangiji ko da wato wato ko da abin kana cikin wadatarsa to ka gaya wa Allah ya ƙara maka dan annabi ya koya mana sallallahu wata addu'a tana da muhimmanci jama'a mu riƙe ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rinka yawan faɗin wannan addu'ar addu'a ce da take dawwamar da ni'ima gabawa bawa duk wanda yake yin ta to ni'imar Allah za ta dawwama a gare shi Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matika wa fujaati nikmatika ya ubangiji muna neman ka tsare mu daga kaucewar ni'imarka kaucewa kasan malam akwai wanda Allah yake musu ni'ima ya kautar da ita fa wannan ni'imar da kake ciki ta lafiya arziki wurin zama abin hawa 'ya'ya iyali da zaman lafiya gonan noma sutura kasuwarka ka je ka yi ciniki ka dawo ka samu abin da za ka yi ne aiki da kake zuwa na gwamnati ka je ka zauna ofis ɗin ka yi a wata a biya ka Allah ya baka waɗannan ni'imomi sana'a kana da ita ka yi ta addu'a Allah ya rike ma ita kada ta kubuce saboda akwai waɗanda suna da ni'imar kuma wallahi ta kubuce ga mutum ya zama abin tausayi da da shi ake hada-hada kuɗi dai ba da su bukata dai ta duniya bai da ita akwai wanda za ka ga wallahi in dai bukatar duniya dai ko ya tafiya je wata ƙasa ko gidan zama ko motar hawa ko mallakar gona ko mallakar kadara ko menene bai da wannan matsalar gaba ɗaya ba shi bane a rayuwarsa malam mai mutum yake nema sama da wannan kuma bayan Allah ba shi imani amma wallahi ana nan malam in baya yi wa Allah godiya wata rana zaka ga Allah ya zare wannan ni'imar a hankali a hankali masifa ta ta sauko masa tirelolinsa su ta hadari suna konewa direbobin su ta mutuwa yaransa su ta sace kayan a kasuwa can an yi gobara wancan yaro ya sace masa miliyan kaza ya gudu hawan jini ya same shi can ya je gonar sama ya samu matsala mutanen ƙauye sun cuce shi motarsa can ta je ta yi haɗari kasuwar ta yi kaɗan ya je ya yi odar kaya kwastam sun rike kayar sun karya shi yana neman bashi ya zai rayu shagonsu ya yi kaɗan masu bashi shikenan sai ga mutum yana yin ƙasa yana yin ƙasa yana yin ƙasa daga baya sai ka ga mutum ya zo ya zama wato sifirili ya daine empty handed bai da komai a hannun shi wallahi suna nan da yawa wani da Allah ya ba shi lafiya amma baya zuwa masallaci sallah biyar nan ba zai zo ta ba saboda Allah ya ba shi lafiya bai taba daga hannu ya ce ya ubangiji ni'imar da kamani ta lafiya ina ganin mutane suna kwanciya a asibiti ni ban taba zuwa na kwanta asibiti ko kuma bai fi adadi kaza na kwanta asibiti ina godiya ya Allah ka dawo mun da wannan ni'ima bai taba yi ba sai Allah ya zo doro maka wata cuta muzmina kun san cuta muzmina almaradul muzmin wato cutar da kana tare da ita har abada haka mutu kullum shan magani da wahala wannan kaɗai ya shi ka tashi hankali malam to wannan in ma an barka kana ɗan murzawa da dama dama wani a gado yake malam akwai mutumin da ya shekara ashirin a gadon rashin lafiya ashirin kai akwai wanda yi talatin malam har dangin sun gaji wata rana mun je asibiti daga cikin asibitocin nan ziyara muka tarar da wani majinyaci yana ta kuka yana cikin ma'a ya ma saba da mutane ya daɗe ya fi shekara nawa duk yan uwansu sun gudu sun tafi sun bashi saboda gonarsa an sayar bai warke ba an sayar da kadarorinsa bai warke ba taimakon yan uwa an bayar bai warke ba duk wanda zai bada agaji duk bai warke ba ya ki warkewa yana nan kwance a gado kawai sai dai in ciwon ya lalame shi makota da suke zaune a gadon rashin lafiya su agaza masa kowa ya zo ya warke ya tafi shi yana nan a kwance kuma ciwon bai zai bari ya koma gida ba gaba shi da rabansa da ya ce rabansa da danginsa ya yi watanni ma ya ga idonsu ma sun daina zuwa mala wannan ba jarabawa ba ce bari mu gaya muku wani abu guda kaga mota da kake gani duk tsohuwar mota duk matsalar da motar ka take baka duk ranar da motar ka ta tsaya baka da abin hawa zaka sha mamaki kuma a ƙasar nan abin da ya tabbatar wato wato tajriba babu abin da mutane suke ruwa su irin mota kaga kana da mota mota ka ne tsautsayi yasa mota ka ta lalace ka buga wani abokinka ko wani dan uwan ka ce baka aran mota zaka sha mamaki lokacin zaka ga duk motocin mutane kowa zai ce ba lafiya wallahi ni ma maleji nake da ita yana da guda uku a ajiye amma ba zai iya baka guda ɗaya a roka iyalin ka unguwa ba za ka gane kurin ka sai ranar da ka zo bakin titi kana tsaye kana neman abun hawa wannan ya ce malam ba canza ni ba malam da Allah dan matsa gefe ka za a mushe da Allah ba daɗi mashin ɗinka duk da ya lalace za ka yi tafiyar kafa ko za ka hau motar haya za ka ga bacin rai kaga ashe ni'ima idan ta kubuce maka ana ciza yatsa a kanta yan ƙananan abubuwa so ya kuma jama'a wajibi ne mu yawaita ambatan Allah tabaraka wa ta'ala akan da godiya ga ubangiji akan ni'imar da ya mana kar ta kubuce mana in ko ba haka ba Allah yana iya jarraba mutum abinci idan Allah ya baka ka wulakanta baka yi wa Allah godiya akan abinci ba wallahi wata ran sai ka zo kuna wawa abinci kai da 'ya'yanka da kai da kadangarin gidanka kuna warwaso Allah ka shiga tasku da damuwa kuma inda za ka je ka ciran can ma ba za a baka ba saboda an san in karanta baka da hanyar da za ka bayar me ya ka lokacin da kake cikin wadatar ka ce wa Allah ka gode ma baka faɗa baka iya buɗe baki yanzu ka zauna tsakaninka da Allah bayan asubahi ka awa ɗaya kana cewa alhamdulillah alhamdulillah ka taɓa yi kurin bayan asuba na rana ɗaya a wata ɗaya alhamdulillah alhamdulillah kawai wata bonus godiya ce kake ubangiji ala kullin ni'am akan dukkan ni'imomin da ya maka ka taɓa yi shedan ba zai barka kai ba ubangiji Allah ka azurta min da gode maka dan ka yi wa Allah godiya ma jama'a ni'ima ce wani ba a bashi ma daman ya ainihin wato ambaci Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai malamai suke cewa manzon Allah ya ruwaito a cikin an ruwaito a cikin mu'amalarsa duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci a wajen wani mutum inda ya ci abinci a wajen wani mutum to baya tashi sai ya yi masa addu'a ka gane abin da nake nufi kamar yanzu ka je shagon abinci abokinka ya kawo muku abinci ko ci ko ka je gidan abokinka ya kawo muku abinci ko ci a sunna kakka tashi a wurin sai kai masa addu'a ba wai ka ce na gode ba sai ka masa addu'a to ina ga babanka da yake ciyar da kai ka taɓa daga hannu ka ce ya ubangiji ka yi wa babana sakayya da gidan aljanna saboda ciyar da ni da yake yi duk ranar da ya cire kwananka a gidan nan za ka gane kuranka wai aboki fan ka ci abinci a wurin sai ka yi addu'a gashi nan manzan Allah yana ce Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum ya Allah kai musu arziki akan abin da ka azurta su da shi wakfir lahum warhamhum ya Allah ka gafarta musu ka ji kansu hadisin muslim ne duk wanda ya ci abinci a wurin wani to ya masa godiya ya yi masa addu'a amma yanzu kaga tarbiyyar da muke ciki ɗa sai yazo yana tsaki wa uwarsa saboda bata gama abinci da wuri ba ɗa ya ci abinci ya tafi ya bar kwanan inda ici saboda yana da wata baiwa da za ta gyara masa ɗa bai fiye buɗe baki ya zai ce mama mun gode Allah miki albarka akan ciyar da mu da ke ba ba mamaki wani lokacin baban ma zai zo ya goyi bayan su suna tsaki suna faɗa shi ma uban yana faɗa amma yau shekara ashirin ita take ɗora tuwo da safe da rana da daddare take ciyar da su kullum Allah ya saka wa mata da alkhairi ba sa gajiya duk ranar da ta tafi asibiti ko ta tafi unguwa tsaye yasa za ka shiga kicin ka dan haɗa wani abu za ka gane lalle suna da ƙoƙari wallahi ina haɗawa saboda mu gane tarbiyya mu gane wanda yake mana mutunci mai masa mutunci daga cikin shirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana in an gama cin abinci a tashi ba tare da an yi Allah godiya ba qala haddathana abubakar bin muhammad bin aban qala haddathana waki'un an hisham ad-dastawa'i an budayl ibn maisara al-uqayli عن عبد الله بن عبيد ابن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه manzo Allah yana cin abinci a cikin mutane shida daga cikin sahabbai mutum shida jama'a suna cin abinci su su shida fa ja'a arabiyun fa akalahu bi luqmatayn a sai ga wani mutumin kauye ya zo yana zuwa sai ya jona ba ya zama na bakwai ba yana sa hannu da yana loma biyu sai ya tashi da abincin gaba ɗaya kawai tab ina ruwan mako ai wawako kai ai min afuwa wako kenan yana sa hannu da ya wawurshi loma ɗaya ya kwashe rabin abincin yana ƙara loma ɗaya sai aka nemi abinci aka rasa da kuma su su shida suna ta cin abincin nan a tsakaninsu wanda Allah ya gane sirrin faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama lausan malakafakum ya ce wannan mutumin da ya ce bismillahi da zai fara cin abinci da abincin nan ya ishe ku amma yana fara ci kuna shida da ya zo ya shigo yana fara ci tun da bai ambaci Allah ba shi yasa da shedan ya taho ka san ku duk abincin da shedan zai sa hannu ai sai dai ba za a samu saura ba to shedan yana zuwa ya ci abinci tare da kai Allah kiyaye mu ina fata ana fahimta wannan yana nuna mana tawadu'un annabi ashe yana cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana galiban mutanen ƙauye wani lokacin suna da karancin ilimin addini saboda gaskiya da wannan mutumin yana da ilimi yana da fahimta ai bai kamata ya zo ya tsoma hannunsa ba tare da yana cin abinci yayi ambaci Allah ba kuma wannan yana nuna lokacin da ka zo ka samu mutane suna cin abinci aka maka bismillah bismillah aka maka kai ma in zaka fara ci ka ce bismillah in ko baka ce bismillah ba to wallahi abincin nan bai zai albarka ba baki daya ba ma wannan ba ma jama'a Allah yana cire koshi ma sai ku ta ci bara koshi ba ku ta ci bara koshi ba ku ta ci bara koshi ba Allah ya sauke Allah ya gyara mana قال حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل الاكله او يشرب الشربه فيحمده عليها حديث امام الترمذي كما حديث حسن manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah ya yarda yarda anan ana nufin rahama yarda anan ana nufin kuma jin kai da amincewa kuma ya ba da lada duk wanda ya wannan Allah zai masa idan mutum zai ci abinci an ya kulal akalata in zai ci abinci al'akalata a ta'am kenan a ya sharaba sharbata a sharbata a sharab kenan in zai sha abin sha ko zai ci abin idan ya ciko ko in ya shako idan ya gama fa yahmadahu alaiha yi wa Allah godiya ya ce alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana ko ghaira anhu wala anhu rabbana ko alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana a wata riwaya wa kafana ka yi wa Allah godiya Allah ya yarda da wannan kuma Allah madaukin sarki ya amince da haka wani hadisin imamu tirmizi ne ya ruwaito shi kamar yadda muka yi bayani wannan yana nuna mana ashe daga cin abinci ma bawa yana samun yardar Allah to wayin tambaye ka wai gaba ɗaya rayuwarka me kake nema ne kai bawa duka ma complete rayuwarka akwai abin da kake nema sama da yardar Allah to daga cin abinci ka ambaci Allah ka ce alhamdulillahi a ƙarshe ba za ka samu yardar Allah sahabbai ma yaban da ake musu ba ce musu ake radiyallahu anhum wa radu anhu ba sun yadda da Allah Allah ya yadda da su ba to ashe ta hanyar cin abinci ma za ka samu yadda ubangiji malam Allahu akbar idan Allah iya yadda da kai shikenan ibnu taymiya yana cewa duk wanda Allah iya yadda da shi baya fushi da shi malam in dai Allah ya rubuta ya amince ya yadda da kai to magana ya fushi da kai ma ta tashi daga aiki baya yi dan karamarsa da kamalarsa in dai ya ce ya yarda da kai to baya fasawa tabaraka wa ta'ala Allah ya samu samu yardar ubangiji mai girma da ɗaukaka insha Allah wani sati za mu tashi a kan babi na 29 da yake bayani akan irin nau'in kwanan da annabi yake cin abinci hatta kwanan da annabi yake cin abinci a'a na karfe ne na zinare ne ko na katako ne ko na itace ne me yake cin abinci insha Allah shi zamu dora akai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am